Minista harkokin noma na Najeriya ce Ado Obene ya jagoranci taron ƙungiyoyin manoma da kamfanonin samar da kayayyakin noma da sauran masu ruwa da tsaki ne daga sassan Najeriya suka halarci taron. Alhaji Salim Salam Muhammad shine shugaban kungiyar manoma alkama ta Najeriya. Makasudin da muka zo nan shine mu tabbatar da kan cewar lalle lalle mun samu dama ta shuka alkama a Najeriya ko da kashe hamsin bisa ɗari ne ta wadda ake siyowa da kasashen waje tsallan mu dai anan ita ce na farko dai siyasa abin da ce siyasa ita wait kullum ina kiranta political crop saboda manyan kasashen duniya sun yi nisa kuma sun yarda najeriya ita ce inda ɗaya daga cikin ruhin inda suke sai da alkama shi yasa ba za su bar a noma alkama a ƙasar nan ba na biyu shine ita kanta gwamnatin tamu ta najeriya babu kyakkyawan policy manufa da ta tabbatar da kan cewa lalle ana san a noma alkama ta miliyan ɗari kaza a kowace shekara na uku shine masu sayan alkama da ba su da alkaman Najeriya yanzu ne masu kaɗan wayoyo baya suke so za su ya kamata a nan ma mu samu manufa da kan cewa dole ne duk wani wanda yake sarrafa alkama ta da fulawa ko ta wani abu makamancin haka to zai sai alkaman Najeriya ko da da kashi 25 ko kashi 50 bisa 100 ta wanda yake suwa daga waje domin amfani da ita a masana'antarsa idan ya kasance za ka sai da noma abu ba mai sai idan me ka noma su ma manoman masara sun yi maraba da wannan taro na koli alhaji mun kai garba shine shugaban reshen jihar kano na kungiyar masu noman masara a najeriya taro ya yi alhamdulillah kuma dama daga cikin irin abubuwan da muke so a tattauna shine wanda aka tattauna din kuma alhamdulillah kuma muna fatan duka wannan muke so a tattauna abinda muke so mu tattauna shine bayanin game da gs din nan me gs gs shine yanayin yadda ake bada taki wanda ke zuwa ga manoma kai tsaye wanda da muna tsoron kamar an dakatar da shi kuma alhamdulillah ina an zo an kuma tattaunawa in Allah da an kuma sawa a tsari za a gabatar da shi wanda wannan hanyar dama ita ce hanya mafi dacewa wanda take ke zuwa ga manoma sai kuma wanda mu muka fullo da shi yanzu mu ɗin kungiyoyi yadda za mu ke neman banki ta tsaya mana da wasu kungiyoyi masu ba da iri haka su tsaya mana su ba mu kayan nan bashi mu noma mu sayar mu biya su kayan su Honorable Munir babba dan agundi wanda ya wakilci shugaban kwamitin harkokin noma na majalisar dokoki ta tarayya ya bayyana rawar da majalisar za ta taka wajen tabbatar da abubuwan da aka tattauna a wurin taron. To mu abin da ya shafe mu kasan abin da ake cewa policy ko resolution ko kudurori da aka shimfiɗa masu amfani wanda aka jaraba su aka ga cewa suna aiki a ƙasa to ya kamata a ce akwai doka a kan su wanda duk gwamnatin da ta zo za ta ɗora ba sai an koma baya ba wannan shine aikin majalisa wajen a samu dokoki masu inganci kan kudurori da aka tattauna na ƙasa wajen ci gaban noma a wannan ƙasar tamu budget ba za a ce kowa sai ya samu abin da ake so ba amma lallai ya kamata a ce noma an bata kashi goma cikin ɗari na bajet ɗin ƙasa abinda ƙasashen afirka suka zauna a mafuto suka sa hannu cewa noma ta kasance tana da kashi goma cikin ɗari da maraicen juma'ar nan ne dai ake sa ran fitar da takardar bayan taron game da ƙudurorin da aka cimma mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya